Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa asiri ya tono da alama 'yan Boko Haram bangaren Ansaru su ne suka kai wannan hari na wato jirgin ƙasa da suka tashi bom suka kashe wato mutane sannan suka sace wasu inda bidiyon da suka saki a ɗazu ya tabbatarwa da masana inda barista bulama bukarti ya bi kwakwafin bidiyon ya ce tabbas 'yan boko haram ne suka yi wannan abun ba 'yan bindiga ba ne ba masu wurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu ga cikakken rahoton kamar yadda kuka sani dai harin jirgin ƙasa da ya faru wanda ya sanadiyar kashe rayukan al'umma inda kuma wasu suka jikkata wasu kuma aka sace su wato lamarin ya yadu kuma ya ciwa mutane tuwo a ƙwarya inda ɗazu muka kama ku bidiyo na yadda wato 'yan ta'addan da suka sace mutanen da suka yi wato garkuwa da su bayan sun kai harin wato akan jirgin ƙasa suka nuna cewa su suka sace mutanen kuma suna dab da kashe su matsawar ba a yi masa abin da suke so ba a yanzu ake zaton ba wasu bane ba illa mayakan wato kungiyar ansaru masana da masu nazari kan harkokin tsaro a yammacin afirka sun bayyana cewa da alama 'yan kungiyar ansaru wacce ke ikirarin wato kishin musulunci ne suka kai harin kan jirgin ƙasa da ya tashi daga abuja zuwa kaduna a watan jiya A ranar Laraba ne wani bidiyo da aka fitar ya nuna wasu daga cikin wato maharan dauke da bindigogi suna ikirarin cewa su ne suka wato sace fasinjojin jirgin kasan a ranar wato litinin din makon jiya. Bidiyon wanda bai kai tsawon minti ɗaya da rabi ba ya nuna wato hudu cikin 'yan bindigar sanye da wato kakakin sojoji wato fuskokinsa a rufe a tsaye suna ikirarin ci gaba da rike wato fasinjojin jirgin da suka kama wato a ƙarƙashin watan jiya ba ga fasinjojin a cikin takaitaccen bidiyon ba amma mutanen da suka yi wato maganar sun tabbatar da cewa sun rike da su sun yi barazanar kashe fasinjojin da suka sace matukar gwamnatin najeriya ba ta biya musu bukatunsu ba hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa wato ta najeriya a wata sanarwa da ta fitar ta ce fasinjoji 362 ne cikin jirgin da aka kai wato harin ranar 28 ga watan maris ɗin da ya gabata an tabbatar da cewa fasinjoji 186 da suka shiga jirgin wato suna cikin ƙoshin lafiya a gidajensu sannan akwai ƙarin wato mutum goma sha hudu da su ma wato yau aka tabbatar sun tsira da wato rayukansu wayoyin salula na mutum hamsin da ɗaya da suka shiga jirgin suna kashe ko kuma ba a iya samun su bayan kira da aka yi wato musu bayan an yi musu kira tun daga ranar wato talatar da safe in ji sanarwar ba a same su ba sanarwar ta kara da cewa fasinja mutum 22 ne suka bata kamar yadda wato 'yan uwansu suka bayyana wa hukumar sai dai a bayanin da fitaccen wato masanin nan kan wato harkar bincike na tsaro wato barista bulama bukarti ya yi wa jaridar bbc hausa wato ya yi masu magana game da wato bidiyon ya bayyana dalilansa da suka sa ya ce 'yan kungiyar ansari ne suka kai harin kwakwafin takaitaccen bidiyon da suka fitar na bi kamar yadda bulan Bukarti ya ce kuma na ga wasu alamu akalla uku waɗanda suke wato alam alamta cewa 'yan bindigar ba irin waɗanda ake kira bandit 'yan fashin daji ba ne ba sun fi kama wato sun fi kama da 'yan boko haram kuma a cikin 'yan boko haram ɗin ma waɗanda suke ɓangaren ansaru masu alaƙa da alƙa'ida in ji masanin bulama bukarti ya ƙara da cewa abu na farko da ya nuna cewa su ne suka kai harin shine yadda suka buɗe bidiyon da kalaman addinin musulunci yana mai cewa ƙungiyoyi masu da'awar wato jihadi da malaman addinin musulunci ne kawai suke buɗe magana da irin waɗannan kalamai kuma ba mu taɓa ganin wato bidiyon bandit sun yi irin wannan ba barista bulama bukarci ya ce abu na biyu shine waɗanda wato suka yi magana a cikin wannan bidiyon mutum biyu ne sun yi karin harshen hausar da ba irin ta bandit suke ba abin takaici shine yawancin bandit suna magana ne da hausa mai karin harshen fulatanci amma waɗannan bandit ɗin wato waɗannan harsuna ta fi kama da wato ta kanuri da kuma ta bare-bari kamar yadda suka yi magana a bidiyon dalili na uku shine ɗaiɗaikun kalmomi da kuma wato yaren da aka yi amfani da su a cikin wannan bidiyon misali a lokacin da suka yi magana a kan abin da za su yi wato nan gaba sai suka ce insha Allah bandit ba sa haka sannan a wajen ƙarshe da suka yi wato barazana za su wato za su yi suka yi barazana ba su ce za su yi kisa ba cewa suka yi za su mayar da mazauninsu fata wannan salon magana ne na 'yan boko haram a cewar bukarti ya ce ita kanta shigar da suka yi ta kayan sojoji da yadda suka yi rike bindiga wato ta nuna irin yadda mayakan boko haram suke yi yana mai cewa dama mun san akwai 'yan boko haram a wannan yankin na kaduna 'yan ansaru sun ci gaba da zama a yankin arewa maso yamma tun daga shekara ta 2012 lokacin da suka balle daga wajen shekaru. A makon jiya, wato gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya shaida manema labarai cewa ‘yan Boko Haram ne da haɗin gwiwar ‘yan fashin daji suka kai harin. kan jirgin kasan da yake kaduna to masu sauraron mu wannan dai shine a takaice rahoton da kuka ji mu dauke da shi inda barista bala mabukarci wannan fitaccen mai sharhi akan wato ko mu ce mai bincike akan harkar wato ta'addanci a kasan nan ya bayyana cewa wato wannan hari da aka kai wa jirgin ƙasa ba 'yan fashin daji ba ba domin kuwa harin yayi kama da na 'yan boko haram Dama tun lokacin da wannan abu ya faru an yi mamaki sosai ganin yanda a ce ‘yan fashin daji ne suka samu wannan dabara suka yi wannan ƙarfi na har za su sawa jirgin ƙasa wato bom su tashe shi ba tare da an sani ba. Kuma ba da haka su zo su tashi wato airport na jirgin sama sannan kuma su zo su yi wannan abu na kama fasinjoji haka. tun ranar da aka yi wannan abu babu shakka jama'a sun cika da mamaki sosai na yanda wato ake mamakin yanda 'yan bindiga suka ƙara ƙarfi haka dama nasiru yan rufa'i gwamnan jihar kaduna ya ce da alama da haɗin gwiwar 'yan boko haram aka yi wannan abu saboda alamu da ya gani kuma gashi ta tabbata wannan bidiyo da suka saki wanda muka kawo muku ɗazu ku kanku idan kuka yi haɗa sa da irin bidiyon da 'yan boko haram suke saki tabbas bidiyon suna da alaka na yadda wato suka ringa magana da kuma tsayawarsu da yanayin rikon bindigar su kamar yadda barista bulamu bukarti ya shaida babu shakka wannan batu haka yake dama dai tun da daga lokacin da aka ringa maganar boko haram ta mutu kamar yadda bulama bukarta ce tun shekara ta 2012 waɗannan 'yan boko haram ɗin su ne waɗanda suka ɓalle suka yo wato bayan sun bi wajen shekau suka dawo yankin kaduna kaga kenan yanzu su ma sun fara tashi babu shakka maganar malam nasiru yan rufa'i tana kan hanya kamar yadda ya buƙaci a ƙona dajin nan gabaki ɗaya domin a kori waɗannan 'yan ta'adda ya ubangiji muna roƙonka allah ka mana mafita a cikin waɗannan abubuwa amma dai duk da haka gwamnati sai ta ƙara ƙwarin gwiwa ta fito da wasu sabbin hanyoyi wanda za ta yi maganin wannan hanya wato ta 'yan ta'adda da suke addabar wannan ƙasa allah ubangiji idan masu shiriwa ne allah ka shirye su idan kuma ba masu shiriwa ba ne allah ga kanan gasu to masu sauraron mu za ku ci da wannan rahoto mun gode